بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا مصباح السالك a cikin fikihun mazhabar malikiya a yau insha Allah za mu yi darasi na 166 haka ne ba? da bakwai? so za mu yi darasi na 167 kuma muna cikin babu jumalin min al wa sunani wal adab babin da ke bayani akan wasu jumloli na farilai da sunnoni da kuma wato ainihin ladduba za mu tashi inda malik ke cewa Wal'aini, aini kat tauhidi was salati wal hajji was siyami was zakati wal abawaini birr wa illam yuslima wala taqul uffin wala tanhakuma yake wal aini ay al aini farilla na ainihi wanda wani bai zai dauke maka shi ba zai mun yi bayani cewa farilla kala biyu ne akwai fardu ainin akwai fardu kifaya ko kuma ka ce alwajibul aini wal kifai ko alfardul aini wal kifai wato akwai farillan da wani yana iya ɗauke maka shi idan wani ya yi in baka yi ba ya ɗauke maka laifi mun yi bayani misalin sajiya kamar jihadi da sallan gawa da sauransu akwai kuma alfardu aini alfardu aini shine fardu aini wato farilla na ainihi wanda babu bai ɗauke maka dolenka ka ne ka yi idan ba kai ba ka laifi ko da wani ya yi bai ɗauke maka wato wannan faradin ba shi ne mala tauhidi kaman tauhidi shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala wasu salati da sallah wal hajji da aikin hajji wasu yami da azumi wasu zakati da zaka wayannan ayyuka ko arkanul islam kunne musulunci guda biyar din nan babu mai ɗauke maka su dole ka sai ka yi su da kanka kuma ba zai yi wani ya yi su a ce kai an ɗauke maka na farkon su sune tauhidi kamar yadda ya tabbata a hadisin abdullahi bin umar hadisin bukhari da muslim manzala kuma ce buniyar islamu ala hamsin shahadati allah ilaha illallah وأن محمد رسول wa وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shine tauhidi wato shaida ba bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da ba da zakka da yin sallah da ba da zakka da azumi da aikin haji to na farkon shine at-tauhid shine babban nasu wanda shi ne tushe shi ne asalin wato ainihin imanin mutum tauhidi shine kaɗaita ubangiji su wa ta'ala a cikin abubuwa guda uku kaɗaita shi wajen halittansa wanda ake ce masa tauhidin Rububiya. wato kaɗaita shi a cikin ayyukansa kenan cewa shi kaɗai ne halittu samai da kasai da mutane da dabbobi da aljini da mala'iku da sauransu to kai imani da cewa ubangiji ta'ala shi kaɗe ne wannan to ka samu wani ɓangare na tauhidi shine kaɗai ta Allah ta'ala a cikin ayyukansa wannan tauhidin yakan iya taɓuwa idan ka ba wani wannan haƙƙin ba ubangiji subhanahu wataala kamar ka yi cewa akwai mai ba da lafiya ba Allah ba ko akwai mai azirtawa ba Allah ba ko akwai mai halitta ba ubangiji subhanahu wataala ba wannan kai wa Allah shirka a cikin wannan tauhidi domin ubangiji ta lati alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin da halitta da al'amura gaba daya na ubangiji ne subhanahu wataala Allah ta'ala shine rabbul alamin wato ubangijin talikai wato mahalicin talikai gaba daya duk abin da ba Allah ba subhanahu ta'ala Allah ne ya halicce shi sannan kuma sai ka tashi a wajen ibada shi na ke cewa tauhidul uluhiyya wato wato tauhidul qasd kenan nufin Allah ta'ala da ibada shi kadai shine ma'anar la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim shi kadai ne abun bauta ba wani bauta sai Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku masa shirka wannan shi ma idan ka je ka dauki wani nau'i na ibada kai wa wani ba Allah ta'ala ba ko wani abu kai wa Allah shirka ka rusa tauhidi ka daga hannu ka roki wani ba ubangiji ba subhanahu wataala ko ka ka nemi wani taimakon wani ga abun da ba ne yin sa sai Allah ka nemi wani ya azurta ka ko ya baka lafiya kai wa Allah ta'ala a cikin wato wato abun nan shirka a cikin tauhidinsa addu'a ibada ne ba wanda ake yi ta sai Allah subhanahu wataala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni dan amsa muku wani nau'i na ibada in ka sarrafa shi ba wa Allah subhanahu wataala ba ka rusa wannan tauhidin kayo Allah shirka sannan sai tauhidul asma'i was sifat kada ta Allah ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa sunayensa shi kaɗai ne ba wani mai irin su sannan sifofinsa shi kaɗai ne ko da wani ko ji a za a ce masa mai ji amma jinsa ba irin na Allah wani takaitacce ne jinsa mai gani ganinsa ba irin na Allah bai kai na ubangiji ta'ala rayuwa ne rayuwarsa ba irin ta Allah bane takaitacce ya ce rayuwar ubangiji ta'ala madawami ya ce har abadan abada so dole ka kaɗe ta Allah a cikin wato ainihin siffofinsa to wannan da dukkan abun da yake da alaka da akida ya shiga babu mai makashi sai kai rukunin imani gaba ɗaya sun shiga imani da Allah imani da manzanni imani da littattafai imani da eh, da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wannan dole kai za ka yi wa kanka don wani ya yi imani da manzo Allah sallama kai ba kai ba kai ɗauke maka ba dole sai ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzonni gaba daya manzo Allah sama ya ce wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umman ko bai hude ko ba nasare ko wani daban ya zama bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta za ka imanin wani ba zai ɗauke maka naka naka imani ba dole sai ka yi imani sannan na rukuni na biyu shine sallah wani ita take bi ma tauhidi nan ma wani ba a ɗauke maka ita wani ba zai sallah kai a baka ladan sallan ba ubangiji ta dace wa allai salil insani illa ma sa'a. ba mutum ba za a bashi ladan wani aiki ba sai wanda yake saboda ka wajibin ka ne kai sallah inna salata kana lil mu'mini kitaban mawquta sallah ta kasance wajiba ce ga mu'minai kuma abun wa lokaci dole ka ne kai sallah idan ba yi sallah ba to zaka fada cikin kafirci bainar rajuli wa bainal kufri tarku salah bainar rajuli wa bainal kufri tarku salah tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah wato yana barin sallah zai fada cikin cikin kafirci da za ka yin wani kuma don babanka yana sallah bai zai ɗauke maka ba ko ɗanka yana sallah bai zai ɗauke maka dole kai sai ka in baka yi ba Allah ta'ala ya tambaye kuma kuma ita ce farkon abin da za a yi hisabi a kanta daga cikin ayyukan bayin Allah in an samu ta cika a karba in ba cika ba a miyar maka sauran ayyukan kuma za a karba ba kamar yadda tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya inganta a cikin sunan na Abi Dawud ingantaccen hadisi manzo sun ce khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad faman jaa bihinna wa lan yudayyi shay'an minhunna istighfafan bi haqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة قالوا لي قد أبير وأن الله تعالى وجدت وباينسا دكا وان يزود سوء واتو يأيكتا سبي توني أبو نغسين سلم با da ya ga cewa sallan nan ba komai ba ya dinga walakanta ta ba to Allah ya dau alƙawarin zai shigar da shi aljanna in dai ka tsare sallah to Allah ya dau alƙawarin zai shigar da kai aljanna dukkan wanda bai zo da su ba ko ya ba su haƙƙin su ba bai da alƙawari wajen Allah ya dama ya azabtar da shi in ya ga dama ya gafarta masa sai ya azabtar da shi shigar da shi aljanna a ƙarshe in ko yayi inkarin cewa sallan ba wajibi bane to yi hannun riga da aljanna ba zai shiga aljanna ba zai fada cikin wutar jahannama kuma ya dawwama a ciki har abadan abada sannan wa zakka da kuma zakka zakka rukuni ne na uku daga cikin rukunin musulunci idan Allah ya kore maka dukiyar da zaka cire zakka baka cire ba to musulunci ka bai tabbata ba dole sai ka cire sannan musulunci ka ya tabbata domin gofanni ne guda biyar in duk wanda ka zai to musulunci kuma zai kokarin rushewa zakka wajibi ne wa aqimu salata wa atu zakka sai da sallah ku bada ku bada zakka duk wanda bai bada zakkan dukiyansa ba ko na dabbobi ko na amfanin gona ko na kuɗi to za a narkar da ita a masa azaba da ita ranar alkiyama a cikin wutar jahannama ubangiji ta lalace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim Ali yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastu li anfusikum fazuqu ma kuntum taknisun kawai da suke ajiye kudaden su ba ta fitar musu da zakka Allah ta'ala ce za a narkar da su a mai da su dalma a dinga musu lalas a goshin su da sasannin su da bayan su a dinga cewa ku tandari abin da kuka ajiye ba ku ba da zakkan sa ba ya zo a hadisi za a mai da zakkan ko maci a dukiyar macijiya a nan na da masa auyar sa tana karansa tana cewa ana maluka wa ana kanzuka ne dukiyar ka kuma ni ne wato ainihin taskanka fito fito wanda ka ajiye baka cire wa zakka ba wajibi ne ka cire kuma don wani ya cire bai zai wadatar maka ba sai dai in kai ka cire a dukiyarka wani bai zai ce to kana da miliyon miliyon ɗari eh ka shi nan bari in cire miliyon ɗari miliyon biyu da rabi a maimakon wanda zaka cire bari in cire a dukiya ta biyuwa dole kai ne zaka cire da kanka Na ka nan azumi wani ba a ɗauke maka domin ubangiji ta lati faman shahida minkum shahara falyasum duk wanda yake raye ramadana ya kama wajibin su da azumi sai ba wanda zai dauke maka ana haka nan aikin haji dole ka kai walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila dole kai aikin haji wajibin ka ne aikin haji yana wajaba sau daya a rayuwa in kai sau daya sauran mustahabi ne manzo sun yake inna allaha kataba alaikumul hajj fahujju Allah ya wajabta muku aikin haji ku aikin haji sai daga cikin sahabbai ya tafi kulle amina ya rasulullah a kowane shekara ne manzo sama ya shiru har sau yana cewa a kowace shekara wajibi mai aikin haji manzo sama ana ukun yace da kuntu na'am la wajabat wa la mastata'tum al marratan fil umri da na ce eh ba za ku iya ba aikin haji wajibi ne a rayuwa sau ɗaya? sauran kuma mustahabbi ne za ka samu ƙarin lada za ka samu sakamakon aljanna idan ka aikin hajjin ka daidai sai kankare maka zunubanka da ka, kamar yadda ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rukunin su ne ake ce musu arkanul islam rukunin musulunci guda biyar ba mai dauke maka su dole ka kai ne zaka yi su sai dai guda biyu sai kana da hali shine azumi da wannan zakka da aikin haji sauran kuma ko baka da dukiya wajibi ne ka yi su ah, sai ce wal abawaini birir wa illam yuslima wala taqul uffin wala tanharhuma wal abawaini iyaye guda biyu ibrir kai musu da na kyautata musu wa illam yuslima ko da basu musulunta ba ko da kafirai ne don ka kyautata musu matukar iyayenka ne don saboda sun yi sababin zuwan ka duniya ce wala taqul uffin karka ce musu uffin karka musu tsaki karka gaya musu wata kalma wanda za ta bakanta musu rai wala tanharhuma kuma karka daka musu tsaba haramun ne domin iyayenka ne birrul walidain shine kyautatawa iyaye shine ake fassara shi da Hausa bin iyaye wato ba bin ne kawai ba dan sun ce kai kai ka bari ka bari baka kyautata musu ba ko kana zagin su kana musguna musu to baka birrul walidain ba haka ce abin da ake cewa birrul walidain shine al-ihsanu ilaihima wa kaffu al-adha anhuma wa ikramu sadiqihima wasilatu arhamihima wato abin da ake cewa birul walidain shine ka kyautata musu kuma ka kare kai ka cutar da su wa daf'ul adha anhuma ka kare su daga duk wata cuta ka girmama abokanin su ka sadar da zumuncin su wato ka karrama ƴan uwan su ka kyautata musu wannan shi ake cewa wato ainihin birrul walidain shine kyautata iyaye wannan haƙƙi ne babba don daga haƙƙin Allah subhanahu wataala sai din iyaye kuma Sai yasa Allah ta'ala ya ce wa wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kuma ta Allah kar ku masa shirka ku kyautata iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana daga tauhidi sai bin iyaye sai ubangiji ta'ala yace wa wasaina al insana bi walidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra an wajabta mutum an masa wasiki wato an umurce shi umarni na wajibi ya kyautata wa iyayensa ya tina mahaifiyarsa ta ɗauke shi dole da wahala ta saukar da shi da wahala cikinsa wahala haifuwansa ma wato wahala da cikinsa da yaye shi wata talatin haka aka yi ta fama da shi ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه Ala, على وهن وفصاله fi عامين ni wa dan adam wasiti ya kyautata wa iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni kan rauni yayansa cikin shekara biyu zaka wajibi ne ka kyautatawa wato ainihin iyayenka to sai mala yace wa illam yuslima da ba musulmi ba bane karka ce a iyayena ba musulmi bane ha ko ba musulmi bane wajibi ne ka kyautata musu bane tana kuma musulmai ne ka ce ai ba mutanen kirki ba ne? ko fasikai ne Allah ta'ala wajabta maka ka kyautata musu kai musu da'a abinda ba sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ma karka cutar da su ka tunkuɗe musu cuta ko da mutanen banza ne ko da ma kafirai ne wannan saboda hadisin bukhari da muslim wanda aka rawaito daga asma'u binti abubakar asma'u ya abubakar ta zo wajen manzo sama ta ce ya rasulullah qadimat ummi wa hiya mushrikatun yace ya rasulullah fiya na ta zo tana son in sadar da zumuncinta a lokacin tana mushirka wato tana tana yin shirka ita ba musulma bane ta zo ne a lokacin da aka samu ɗan rashin yaki tsakanin Quraishawa da manzala ta bayan an yi sulhul Hudaybiya kafin ayi fatahu Makka yake ya Rasulullahi ta zo wa hiya raghiba tana son idan kyautata mata to zan iya sadar da zumuncin wato in mata alheri shine ma'anar sadar da zumunci sai manzo sallallahu ya ce na'am sili ummaki yace eh ki kyautata mahaifiyarki kenan sai ta kyautata mata ta mata alherin da ya kamata ta mata har Allah ta'ala ya saukar da aji ke cewa la hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim inna la yuhibbul muqsitin Allah ta'ala bai zai hana ku ba dangane da kafurai waɗanda ba su yaƙe ku a addinin ku ba ba su fice ku daga wato gidajen ku ba babu laifi ku yi musu adalci ku kyautata musu Allah yana son masu adalci da aka sai aka saukar da wannan ra'ayi take tabbatar da cewa iyayen mutum ko ƴan uwansa idan dai ba irin waɗanda suke yakan ka ba zaka iya wato kyautata musu in ƴan uwanka ne zaka iya sadar da wato zumuncin su waɗanda ba za ka kyautata musu ba sune masu son wato ainihin su yaƙe ka kamar yadda ubangiji ta ce inna ma anil ladina qataluukum fi ddini wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawalluhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun Allah ta'ala ya hana ku ku kyautata wa waɗanda wato suka ainihin yaƙe ku ne a addinin suka fitar da ku suka kore ku daga gidajenku daga makka suka yi taimakekeniya wajen koran ku to Allah ta'ala ya hana ku ku jibince su wato ku kyautata musu kuma duk wanda ya kyautata musu ko ya jibince su ya dauke su masoya ubangiji ta lace waɗannan su ne azzalumai saboda in ba yaƙanka suke yi ba ya halatta ka kyautata musu sai dai idan suna yaƙanka ne sai ce wala taqul uffin kada kai musu wato ainihin tsaki muna fassara wannan da tsaki ba wai fassaran tsaki bane don uffin shine mafi karancin kalma da zaka cutar da iyayenka ma'anan uffin atabajjar ismu abu na ismu fi'il mudari ne atabajjar wani abu da zaka nuna ka damu kana jin haushi kar kai wannan duk wata kalma da za ta bata musu rai kar kai musu ita wanda yake nuna akwai dan kaskanci akwai walakanta akwai nuna korishin damuwa sai aka hana ka wannan wala taqullahu ma ufin wala karka musu tsawa kaga ballanta na tsawa kenan wannan kamar ubangiji subhanahu wataala إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما zai iya yi wa iyayenka su tsufa a lokacin da kana raye ko ɗaya daga cikinsu to za su zama maka damuwa in suka tsufa Allah ta ce karka musu kaki karka gaya musu wata kalma da za ta dinga ɓata musu rai ka dauke su damuwa sannan karka daka musu tsawa ka dinga gaya musu magana wanda take ta darajawa da karamci domin za ka na kai ma lokacin da kake yaron ai damuwa ne amma kuma sun ɗauki wainiyanka inda suka dawo su ma rayuwarsu ta yi baya kai kuma taka ta yi gaba su dole ka tsaya ka ɗauki wato ainihin ɗawainiyansu Kuma ka nuna musu izza da nuna kai wani ne shi yasa ubangiji ta dace wa kullahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira yace ka kaskantar da kanka a gare su ko min mulkinka ko min kudinka ko min iliminka iyayenka dole ka kaskantar da kanka a gare su kar ka daka musu tsawa kar kai musu kar ka ainihin nuna isa kana musu girman kai ka dinga nuna cewa kai wani ne komin jahilcin su kai kuma komin ilimin ka dole ka karrama su ka ka daraja su kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya yi musu gafara ya yi musu rahama kamar inda suka rene ka tun kana dan yaro ka dinga wannan addu'a ne wal walidani فلا تنهرهما أبدا ربياك صغيرا غير منفطم قد طالما سهرت في الليل أعينهم khawfan alaika wa ainullahi lam tanam iyayenka karka daka musu tsawa sun rene ka tun kana yaro sun kwana ba su yi bacci ba saboda damuwar ka kawai kai ne mai ciwo amma yanzu kwana ba su yi bacci ba don tsoron ka da wani abu ya same ka to a kan ne kai bayan sun girma ba za ka ɗauki wato ainihin ɗawaniyansu ba to rashin bin iyaye ko kuma kyautata musu yana kwashe albarkar rayuwa gaba ɗaya kuma duk mutumin da baya kyautatawa iyayensa tun a nan duniya zai gani Allah bai zai kyale shi ba ba wai sai an je lahira zaka ga sakamakon ba tun a nan duniya zaka gani kafin na lahira ne ba wai an dauke maka na lahira bane amma zaka ga rashin albarka ko a rayuwarka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu dhunubin yu'akhiru Allahu minha ma sha'a ila yawmil qiyamati illa al-baghy wa huquq al-walidayn yace dukkanin wani zunubi Allah yakan jinkirta shi sai an je ranar alkiyama Ubangiji ta'ala ya kawo mutum da shi. Ina jinkirta abin da ya ga dama daga cikin wato sakamakon zunubin. Sai a bari sai ka lahira a kama ka. Ko za a baka ko za a ɗanɗana maka kuɗinka a nan duniya zai zama kaɗan ne. Sai ce illal bagaya ko uquqal walidaini aw qadi'atar rahim yu'ajjilu Allahu li sahibihi fi dunya qabla al-maut. Sai dai zalunci da cin mutuncin iyaye da sabawa iyaye da rashin kyautata musu da kuma yanke zumunci wannan Allah ta'ala yana gaggauto da sakamakon su tun a nan duniya kafin mutuwa ba fa da shi aka ba bayan mutuwa bane amma tun a nan duniya za a dandana maka kudin ka abubuwa guda uku kenan laifi uku Allah ba barin su idan mutum azzalumi ne tun a nan duniya Allah ya nuna masa ko ka sani ko baka sani ba shi ya sani lokacin da yake zalunci yake nuna isa gani yake yana da iko ne to sai Allah ya masa talala sai daga ba sai Allah ya kama shi tun a nan duniya inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu Allah ya masa eh, jinkiri ran da kama shi da tsire masa ba sai kaga ubangiji ta'ala ya jarrabe shi in mulki ne da shi bayan ya sauka daga mulkin sai kaga Allah ya jarrabe shi da jarrabawa kala kala ya shiga damuwa Allah ya haramta masa jin daɗin rayuwar duniya kai ne ba za ka gane ba amma shi ya san me yake idan mai kuɗi ne haka idan malami ne haka shi zalunci Allah ba barin sa sai me sai an dandana maka ko ka tun anan ko ya hada ka da mutane ma in jarrabe ka da wasu bayin Allah su dinga dandana maka kotan ka ko jarrabe ka da wasu cututtuka ko wasu damuwa wasu damuwoyi da wasu bacin rai su hana ka jin daɗin rayuwarka ka walakanta ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bi babu wani taimako face taimako Allah yana sama da shi ba wani azzalumi face Allah ya jarrabe shi da azzalumi dan uwansa ya zame masa damuwa sai Allah koro wani wanda zai ɗanɗana masa sa shi to haka nan uququl walidain wato shine sabawa iyaye da muskuna musu da cin mutuncin su da nuna su ba komai bane da rashin kyautata musu abinda Allah ya dora maka ba ka yi to shi ma tun anan duniya Allah zai jarrabe ka zaka ga rayuwan babu albarka zaka ga al'amuran ka sun tabarbare za ka ga baka da kwanciyar hankali baka da nitsuwa a sai ko don maslahan kanka duk rayuwarka ta albarka za ka zama mai kyautata wa iyayenka mai daraja su mai girmama su in ba haka ba ka haramta wa kanka jin daɗin rayuwar duniya ko da kuwa kai arziki a hannunka masifu da yawa suna faruwa da ɗan adam a nan duniya da rashin albarkar rayuwa da sabbabin musguna wa iyayensa ko kuma rashin kyautata musu shi bai gane bai matsalan ba wannan shine matsalan baka musu abun da za su ce Allah ya maka albarka ko Allah ya saka maka da alkhairi baka faranta musu rai a rayuwarsu ba sai Allah ta'ala ya kama kai bakan ya sa maka bacin rai da bakin ciki da tarwatsewan al'amura kuma idan ka samu yaya yayan su ci maka biyayya su cusa maka bakin ciki su rama abinda kai wa kakansu kamata dinu tudan kamar yadda kai kai ma haka za a maka aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki ne kama tazra'u su. kamar yadda kake shuka haka za ka girba shikenan sai ka rayuwar mutum ta lalace saboda me ba a kyautatawa wato ainihin iyayensa ka kan kana son albarka ka kyautata musu idan suna raye kai maza maza ka kyautata musu ko ne da duniya lafiya duk wanda ya rubuta iyayensa lafiya to ya gama arziki a duniya ya samu albarka idan kuma sun riga sun rasu ka yi ta yi musu addu'a kana nema musu gafara kana ta yin ayyukan alkhairi da sadaka Allah ya kai musu ladan wannan sai sai cike maka gurbin abin da ba ka yi ba kai ta kuka kana roƙon Allah ta Allah ya gafarta musu kai musu aikin haji kai musu umra in Allah ya kore maka ka dinga musu wasu ayyuka na alkhairi ka gina masallaci ko ni wakafi ka ce kai ne Allah ya kai wa iyayenka ladan shi nan sai ka ci da wannan gurbi Allah bai ma arziki ma ya maka arzikin addu'a da ayyuka na gari wanda za ka yi da gabanka amma mutum idan ya ki wannan to ya sani fa manzo sama ya ce al'abu awsatu abwabil janna fa abi zalik albab aw yafasu uba shi ne mafificiyar kofar aljanna ko ka kiyaye ta ka je ka shiga ko kuma ka sozarta ta ka abin nan ka kasa shiga aljanna saboda ka baka mutunta babanka ba baka kyautata masa ba uwa kuma yace su ta ta ƙadamin umaha aljanna tana karkashin dugadugan uwa ta yi haka ta take aljanna sai ta daga kafanka ka shiga idan baka kyautata maka tawa ba za ka shiga ba sai da mutum yana son ya kwashe lafiya duniya da lahira ya zama mai kyautata wa iyayensa sannan na ukun shine a rahim yanke zumunci shi ma duk wanda bai damu da yan uwansa ba ya kyautata musu baya da zumunci ba za a bari sai an je lahira a a masa azaba ba tun a nan duniya Allah zai ɗanɗana masa kuɗansa sai ya gani yan uwanka baka damu da su ba damuwar kanka kawai kai ba ruwanka da su ba wanda zai tinkare ka a cikin yan uwanka ma bare nemi wata alfurmanka idan dan uwanka ya shiga bala'i kana da halin da zaka iya taimaka masa amma baya tunanin ma yaji ne kan ya san ba zaka masa ba tun a nan duniya sai Allah ya jarrabe ka da bacin rai da damuwa da tarwatsewan al'amura kafin a je lahira Allah bai zai bari sai an je lahira ba yasa dai mutane yana son albarkar rayuwa da arziki ya zama mai sadar da zumunci man sarrahu an yusara lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi fajatu rahimahu Man zasu ma ce duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa a sa masa albarka a arzikinsa a sa masa albarka a rayuwarsa to ya dinga sadar da zumuncinsa ka sadar da zumunci nan ne zaka samu wannan wannan hadisi ingantacce ne kuma al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-adabul mufrad kuma hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi so da haka kenan albarkar rayuwa din tana wajen kyautatawa iyaye da adalci karkai zalunci karka zama azalumi da kuma kyautatawa ƴan uwa da yi musu wato ainihin alkhairi عليه والأمر بالمعروف ونهي المنكر والحفظ للفرج وغض Basari. والأكل والشرب من الحلال وعز من نعمة بالإجلال يتي والأمر بالمعروف والأمر بالعرف da kuma umarni da kyakkyawan aiki to karo manta dai muna magana ne akan fardu ainin farillan da wani da zai ɗauke maka ba to bayan yayi misali da arkanul islam sai kawo misali da me da kyautatawa iyaye to kyautatawa iyaye fardu ainihin ne wani da zai dauke maka ba me ma'ana wanda magana karka ta ah, to ai ina da wani wa yana kyautata musu yana musu ni ba sai na musu ba ina dole ka ka musu sai dai ku rige rige karka ce ina da kani yana yi ko ina da ya tana yi ko kuma akwai wani ko kuma babana yana musu misali in mahaifiya ce ko akwai wani mai bi musu ba wani ba a ɗauke wani kai kana yi su ma suna yi rige rige za ku dinga yi wani bai dauke maka shi wanda ya damu da su ya dauki al'amarin su su shi ya fita amma kai ba da ka rike kafa dole ka kai iya abin da ubangiji ta ala kore maka wani bai zai dauke maka Shi ne ma'anar farbu ainihin din a ji abin da suke so wa ne yana musu ai ni ba sai na musu ba wannan aikin banza kake ba za rayuwarka ba za ta yi albarka ba don akwai irin wayannan mutane sai mutum ya ta ai wani yana yi kawai shikenan ko kuma dole ne sai mun haɗu mun yi ai kuma in kun yi kun wadatar sun wadatar da kansu ba sun sama wa kansu albarka sun soke wajibin su amma kai kuma kana nan a cikin matsala kuma za ka hadu da matsalar rayuwa wani baya dauke wani don misali ne na farbu ainihin karilla na aini wanda wani ba zai dauke maka ba sai wal amri bil urfi da da umarni da da kyakkyawan aiki wa nahyil munkari da kuma hana munanan ayyuka wal hibd lil farji da kiyaye farji wa ghadd al basari da kuma rinsa ido wannan su ma misalai ne umarni da kyakkyawa da hana mummuna yakan zama fardu ainin yakan zama fardu kifaya idan kaga wani aikin alkhairi da ya kamata wani yayi wanda zaka iya umurtansa da shi dole ne ka umurce shi da shi ka ne matarka ne ka ne ko makamancin wannan wani ba za a ɗauke maka ba abu ne wanda kowa san shi kyau ne kuma ko jahili ne kai ka san abu mai kyau ayi akwai abubuwan da ka sani wanda masu kyau ne kowa yi baki ba sa bukatan aya ko hadisi ba sai ka zama malami ba ya kamata ka mutum ne ba ya kyautata iyayensa wani ya kamata kana kyautata iyayenka ba ya sadar da zumunci wani ya kamata ka sadar ka dinga sadar da zumunci ka dinga alheri wani ya kamata ka dinga cire zakka ba ka cire zakka wani ya kamata ka yi ka abubuwa na wajibi ko na na abubuwa na alheri wanda kowa ya san alheri ne wannan ba buƙatan aya ko hadisi wanda ka gaya wa ma ya sani in yace ka kawo dalili kawai baya son yi ne sai ka kuma ka isar da saƙonka. sannan wa nahyil munkari ayi wa nahyi anil munkar da hana mummunan aiki aikin da ka san yana zina zalla yana bukatan sai kaka ja aya ko hadisi yana caca yana shan giya yana yana cin haramun yana zalunci yana fashi da makami kuma zaka iya hana shi wajibin ka ne ka hana shi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastadifa bi lisanihi fa illam yastadifa bi qalbihi fa dhalika adhafu al-iman manzo sama ce duk wanda ya ga ana mummuna aiki to ya gusa da shi da hannunsa in zai iya ɗanka ne kaninka ne matarka ne kai shugaba ne talakanka ne yana karkashinka ne yaronka ne ka gusar da ƙarfi da hannunka umarni za ka bayar da kama duka ne ma sai ka yi wannan in mutum ba zai iya ba fa bilisani ya gusar da harshensa tana iya faɗa ko abokinka ne za ka iya gaya masa kai malami ne ka faɗa kai shugaba ne ka hana da harshe idan ba za ka iya ba ka hana a zuciyanka kamar a ce mutum ne wanda baka yi saka kare shi ba ya fi ba idan ka ce za ka hana shi ma zai cutar da kai zai zalunce ka wannan sai ka a zuciyarka ta wannan fa iya gejin abun dole ne ka canja shi a zuciyarka domin idan ka ji cewa abun mummuna ne a zuciyarka kaga ko da shi bai hannu ba ai kai ka hannu kai za ka je ka aikata ba amma in ka ɗauki abun kawai mai sauki ne to kai ma za ka je ka aikata shi yasa ya zo a riwaya muslim wa laysa wara a zalika misqalu habbati khardali min al-iman in dai baka ki a zuciyanka ba to babu imani a zuciyanka ko daidai da kwayan komayya akwai imani a zuciyanka ragowar imani ai zaka ji tunda Allah ake sabawa zaka ji baka son abun a zuciyanka amma ana saba Allah kana dariya kana murna ma wannan ba imani saboda ba kai ne kake yi ba kenan wani Allah Allah yake wani waye yayi laifi yazo yana faɗa kaiwa ne yana kaza wato shi ne mutum kirki kenan cewa ne baya kaza to ai ba wannan zaka duba ba Allah fa ake sabawa Allah ne ya ce a yi ba a yi ba yana fusatar da Allah ne Za ka so abin da zai fusatar da ubangiji ta ta'ala ana saba wa Allah kana murna ina imani anan aina iman babu imani anan shi sa Abbas ya ce babu imani ko kwayan komai a zuciyanka shi dai baka ki abun a zuciyanka ba to idan abinda kuma yake ba ganin sa kai ba ba ka ga ana aikata shi ba to wannan kuma ya koma wa mai, ya koma wa malamai masu wa'azi su kuma ko ba su ga ana yi ba za su ce abu kaza mara kyau ne kar a yi abu kaza mai kyau ne a yi shi ne al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wannan shi kuma farko kifaya ne illa ne wanda wani yana iya daukewa wani idan aka samu masu da'awa a garin masu wa'azi suna iya daukewa waɗanda su kuma ba sa yi amma aka rasa kowa ya laifi kenan wajibi ne a cikin al'umma a samu malamai ko malamai masu wa'azi wanda za su yi karatu tacicce masu karatu da ke da dalili daga alkur'ani da hadisi kuma su tsaya su karantar da al'umma suna musu wa'azi dole ne a samu a gari in an rasa kuma to duk mutanen garin sun yi laifi idan kuma akwai wanda suke da ilimi suka miƙe kafa suna zaune to sun za su ɗauki babban kaso na laifin don sun koya ilimi Allah zai musu linzami na wuta ranar alkiyama ubangiji ta ce wal minkum ummatun وليكن من ولتكن منكم أمة يدعون a الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لن لي أتيكم أسامو جماعة ما سكر إزوا ga addinin Allah masu umarni da kyakkyawan aiki masu hana munanan ayyuka dole ne a cikin al'umma a samu wannan kuma da wannan ne al'umma maza su ta zama tafi fi kowace al'umma yahudawa ba ruwansu da kira zuwa ga addinin su suka ga dama ka shiga suka dama kar ka shiga sai dai su lalata ka kawai su a aikace da su lalata ka nasara su lallaba su shigo da kai su kyale ka duk barnan da zaka yi a cikin addini ba matsala bane ka tafi tsara ma a yi zinace zinace a takuda maza da mata duk ba damuwansu bane to ina maganan hana muna na ayyuka wannan sai musulmi yasa ka ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne yin al'umma da aka kutar aka halice su don amfanin mutane saboda kuna umarni da kitaki kuna hana munanan ayyuka daga lokacin da aka rasa wannan kuma to alkhairin da ke cikin al'umman kuma sai a cire shi don babu masu umarni da ke shaki ba masu hanawa shi sa hadisi ingansa a tunan na Tirmidhi manzo sama ya ce wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa wallahi koyi umarni da kyakkyawan aiki kuma ku dinga hana munanan ayyuka in ko kun ki Allah zai aiko muku ukuba daga wurinsa azaba daga wurinsa ku dinga addu'a kuna roƙon sai yayi muku kuma ba zai amsa muku ba saboda babu masu wa'azi a ciki duk barnan da ake yin nan a duniya da ta'addancin da ake duk rashin masu wa'azi ne inda akwai wa'azin tun farko ana tarbiyyantar da al'umma akan tsoron Allah ina za a samu yan fashi da makami ina za a samu yankin nafi ina za a samu yan ta'adda masu kashe al'umma ba gaira ba dalili ina yan eh, abin da masu barayi ina wa dusbar nan nan sai ka neme ta kare ta? zinace zinace da sauransu saboda duk wannan rashin imani ne ke kashi da rashin tsoron Allah to wajibi ne a tsaya in ko ba a yi wannan ba to Allah zai tsaiko al'ummar bala'i ya tsine mata ma gaba daya ya tsine mata kamar yadda Allah ya tsine wa banu Isra'il ubangiji ta lace lu'ina allazina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناحون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون an tsinewa banu Isra'il a bisa harshen annabi Dawud da Isa ibn Maryam me yasa so da abin da suke aikata na ayyuka me suka aikatawa sun kasance basa sa hana munanan ayyuka da ake a gabansu. su Allah ce da abin da aikatawa wannan ce ja musu tsinuwa idan an tsine maka an kore ka daga ramar Allah subhanahu wataala kana ganin dan uwanka yana yi ba za ka hana shi ba ya zo a hadisin maza sama abinda suka yi shi ne ba wai ba sa yi kwata-kwata ba idan mutum yana saba Allah sai su ce wane haramun ne abin da kake yi to daga nan ya isa sai su dinga cin abinci da shi suna dan hira da shi suna yana ta ayyukansa to an tsine musu sai sama zan ce hatta ta'diruhum alal haqqi atara sai kun tursasa su akan bin gaskiya tursasawa dan masifa in tazo za ta game da ku za ta game ku gaba ɗaya sai kaga idan babu masu wa'azi babu masu umarni da kyakkyaki da hana munanan ayyuka to al'umma za ta shiga cikin bala'i ne da jarrabawa da cututtuka kala-kala kai ku ta addu'an Allah ba zai yaye muku ba addu'o'i nawa ne ake karba yanzu kadan ne to sai ce wal hifzi lil fardi yana daga cikin fardu kifaya ka kiyaye farjinka abin nan ainihin ainin afwan yana daga cikin farbu ainihin wanda wani ba zai dauke maka ba ka kiyaye farjinka kuma ka rinsa idonka saboda rinsa idon shi yake dawo mai ka je ka ɓata farjin naka ka daina kallon mata ka daina kallon haramun sannan ka tsare farjin ka karka zama mazinaci wannan fardu ainihin ne wani ba zai dauke maka don wani ya zama mutumin kirki ya tsare kai ba za ka kyata ai wani yana kiyayewa kai ba sai ka kiyaye ba ina kabarin ku daban shi ya ya wa kansa azabar Allah amma kai kuma kana cikin azabar Allah Allah sai ya kama ka da wannan ubangiji ta Allah ce qul lil mu'minina yughdhu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika atka lahum wato ka gaya wa mu'minai su kiyaye farjin su su idon su kuma su kiyaye farjin su wannan shi yafi musu tsarki shi yafi musu tsarkin zuciya idan kana rinsa idon ka ka tsare farjin ka to zuciyanka za ta zama mai kyau in ko kaji ko da a boye kake ubangiji ta lace inna allaha khabirun bima yasna'un Allah ya san abin da suke aikatawa ko a boye ne ka dole ka rintse idonka ka daina kallon haramun sannan kuma ka tsare wato ainihin cikinka sannan ubangiji ta lace wa kullil mu'minati yaghdubna min min afsarihin wa yafzna furujahunna ga mu'mine mata su ma su rintse idon su su daina kallon maza fitina ne sannan kuma su tsare farjinsu wannan rashin tsare wannan shine ake cewa fasikanci kuma tsare idon nan ba wai sai a zahiri ba ko a talabijin kada ka ji tsiraici ko a wayarka kar ka kalla don Allah yana ganin ka inna Allah kana alaikum rafiba". in kana ganin kai kaɗi ne baka so ne gani to Allah yana ganin ka wanda ya haramta ne to da ka wajibi ne ka rinsa ka hadisi ya tabbata a cikin Bukhari manzo sama ma ce man yadmanu li ma bayna lahayhi وما بين رجليه أضمن له الجنة أضمن له الجنة وهذه لام تمني يطري أبن دك تكانين جيمون سبيو شيني هرشن سا kuma ya tsare abin da ke tsakanin kawafansa biyu shine farjinsa zan lamunce masa da aljanna in ce kiyaye harshen ka ka kiyaye farjinka manzon sa garanti ya lamunce maka aljanna zaka shiga aljanna ranar alkiyama to da idan baka tsare su ba to alaman halakan ka kenan baka tsare harshen ka ba baka tsare farjinka ba shikenan ka zama ba mutum ba ka zama mutumin banza ba yanda za a yi ka tsare farjinka ko sai ka tsare ganinka domin kullul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari sharari wal mar'u ma dama za ainin yuqallibuha fi ayin al-ghidi mawqufun ala khatari yasurru muqlatahu ma barra muhjatahu la marhaban bi sururin ada bi darari tartsatsin wuta abin nan gobara tana tashi ne daga tartsatsin wuta to haka zina tana tashi ne daga mai daga kallo sai ka kalle ta ma kai sha'awanta ballanta na kai zina kai zina da yasa ya zo a hadisi an nazaratu sahamun masmumin sihami iblis shi kallo wani ta kifiya ne bai guba daga cikin kifiyan iblis in ka harba ta ba za ta jawo maka da alkhairi ba za ka kai ka daina kalli can ka kalli can a idan ka kai za ka kalli wani abu ka kalli mace an ɗauke maka wannan ba da nufi kai ba sai ka dawo da ganinka yanzu ana cewa sai na aliya aliyu la tudbi'un nazaratan nazara fa inna laka al'ula wa laysa laka saniya. ya aliyu in kai kallo ba tare da nufi ba to kar ka sake kalla domin na farkon an ɗauke maka amma na biyun kuma ba a ɗauke maka ba to da haka na biyun shine shi dan ji saka maka dukkan abun da wato ainihin ji saka maka har ka je ka faɗa cikin haramu sai ce wal akli wa shurbi min al halali wa azmi min bil ijlali wa sul lisanan min kalami zuri والفوش والبوتان والفجور وغيبة نميمة أو الكذب وأكل مال بادل فلتجتنب يتي والأكل دتي والشرب دشا من الحلال دق حلال شما فرض كفاية يعني كتي حلال أبنا فرض عين أفوا فرض عين ني دقنا باب فرض عين أبو بني بزيد أوكي مكوا والأكل دتي والشرب دشا من الحلال دق حلال بزيد أوكي مكش ba za ka kira tun da wani yana cin halal ni ko na ci haramun ba matsala ba dole ka ne ka kiyaye ka ci halal ka sha haram abin nan ka sha halal sannan wa azzimin ni mata girmama niman ubangiji ta ala bil ijilali tare da girmama Allah cewa Allah ne maka nima ne cin halal da shan halal da sa tufafi na halal da zama a gida na halal da hawa abun hawa na halal wannan dukkanin sa wajibin ka ne duk wani abu da za ka yi mu'amala da shi dole ya zama halal in ko ya zama haramun to daga nan ka lalata rayuwarka kuma ibadan ka ma ba za ta samu karɓuwa wajen ubangiji ta ala ba don karɓan ibadan ka yana da alaka da cin halal ɗinka shi sa hadisi ya inganta cin cikin sahih muslim wanda sama ya ce ya ayyuhan nas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ما زال سما يأتي ya ku mutane ku sani Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki idan kai sadaka da dukiya ta haramun kai aikin banza Allah bai karba ba kuma Allah ya umurci muminai da abin da ya umurci manzanni da shi Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci halal kuma ku yi aiki nagari kaga daga nan aiki nagari yana da alaka da me cin halal idan halal kake ci aikin ka sai daraja wajen Allah ta'ala in haramun ne kake ci aikin ka bai da daraja wajen Allah ta'ala bai da kima to sai kuma yace ya ayyuhal na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga halal daga cikin abin da aka azurta ku da wato kar ka da ka ci haramun ka ci halal kuma shi haramun ɗin ba da albarka halal ita ne take da albarka ita ne zaka ci ka ji daɗi ka tsaura ka ji daɗi in mota ne ka hau kana nitse hankalinka a kwance in gida ne haka ka ajiye kuɗinka a banki a kawon ɗinka ba ka da fargaba ba ka da tashin hankali saboda na halal ne amma in na haramun ne kana cikin tashin hankali kuma nan da nan za su lalace ba za su yi albarka ba kuma ko da ba su lalace ba kai za ka lalace ba za ka ji daɗin su ba sai Allah ya haramta maka jin daɗin su kana kana shan wahala ga kuɗin amma wahala kake sha akwai wani damuwa a cikin zuciyarka da Allah ya ɗora maka wanda za ta haramta maka jin daɗin dukiya ne saboda haka sai aka ambaci wani mutum manzo sama ba da misali wani mutum mai yawan tafiya wanda yawan tafiya tafiya yana sa amsa addu'an mutum sannan kuma gashi bai kora kora mai buguza gashi alaman dai tawazu a tare da shi saboda tafiya din sannan kuma yana daga hannunsa yana roƙon Allah ta'ala daga hannu sauki ne na amsa addu'a da tawazu yana cewa ya rabbi ya rabbi ina cewa duk sauki ne na amsa addu'a amma da aka laluba ya ka samu abincinsa haramun ne shan sa haramun ne tufafinsa haramun ne kuma ya ƙoshi da haramun manzan sama ya ce to ta ya za a amsa masa zai wuya kaga kenan amsa addu'ar kama tana da alaƙa da cin halal da kake to da kan kana son ka zama mustajabu du'a da ake amsa addu'a da wuri ya zama halal kake ci amma in haramun ne Allah ta'ala bai zai damu da kai ba dole ne mu gyara abincinmu da abun shanmu da kuma mu da sauransu ya zama halal ko da ɗan kaɗan ne in na halal Allah zai masa albarka ka ji sa to sai ce ka girmama wato ainihin ni'ima tare da daraja ubangiji ta'ala wato ka ji a ranka cewa Allah ne maka wannan ni'iman ka girmama mahalicci ni'iman da wanda ya baka ni'iman ka gode masa shine ubangiji subhanahu wata'ala kuma godewa Allah din da cin cewa da jin cewa shine Allah ya maka shine zai tabbatar da wannan ni'ima din ka ci moriyanta ba tare da ka shiga tashin hankali ba amma in kana nuna wayonka ne ko dabaranka ai an yi karuna ko a can baya yace inna ma utituhu an na indi ala ilmi na indi so da haka an bani dukiyar nan a bisa dama na san na cancanta ai na cancanta ne aka ma haka karo ne yake amma me Allah ta ala masa kan da ya fito yana takama da dawakansa da kayan adonsa da mutanensa da dukiyansa anguwar gaba ɗaya ta sani sai ubangiji ta ala ce kama shi gaba ɗaya ya kurbe cikin kasan wurin ya zama kogi a ga Allah ya kama shi kun san kisan kuturu da makaho da mai kora wanda Allah ya musu ni'ima na lafiya da na kuɗi da arziki da wani miskini ya zo yana roƙonsu da biyun nan da mai kora da kuturun nan suka ce kai ni fa ba wancan mutumin ba ne saboda haka ni na gaji wannan dukiyar ne tun daga kakan kakani nauyi ya mana yawa ba zan iya maka komai ba shikenan in ƙarya kake Allah mai da kai da kake gada duk suka koma yanda suke da kuturu ya koma kuturunsa miskini ya koma miskininsa mai kora koma mai koransa kuma ya kuma sa amma makaho da yace da aka tambaye shi cewa ni miskini ne mala'ika ne aka turo ya jarrabe su ni miskini ne ka bani guzuri ya yanke min ka taimaka ya yace wallahi da ni makaho ne Allah ya bude min ido na kuma da bani da komai Allah ya min wannan dukiyan ka je garken dabbobin nan ka dauki duk abin da kake so wallahi in ka bar wani abu ma ni ba yabon ka zan yi akai ba duk abin da ka bari ni ba gwanin ta kai ba ka duk dukkan abin da kake so mu ya ɗebi duk abin da kake so ya kora ya tafi mala'ika ya ce to Allah ya jarrabe ku ku uku kai ka haye sauran kuma sun faɗi su sun dawo ma talakawansu su kuma sun dawo masu cututtuka shi kuma makaho su a buɗe kuma ga arzikin nan yana yana moransa kisa in ka gode wa Allah kai da Allah ne maka sai ya dawo maka da abu? ko da dan kaɗan ne zai amfane ka ko da ya tafi din an baka da gowa ko da imani da kake da shi wallahi ba za ka cika tashin hankali ba za ka ji kana jin daɗin rayuwanka fiye da wani bai kuɗi wanda ba gode wa Allah mala yace wasul lisanan min kalami zuri wal fushi wal butani wal fujuri wasul lisanan ka kare harshenka min an kalami zuri daga magana ta ƙarya shaidan zur da maganan ƙarya wal fushi da alfasha wal butani da ƙarya wal fujuri da fadici shine sabon Allah ka kame harshenka daga wa'annan abubuwa guda uku ai kama harshe babban abu ne lisanuka asaduka in tatruku ya akulka harshenka ka ne in ka bashi sai cinye ka kana gane kiman mutum da darajansa, sai ne zama mai kame karshen harshen sa ne maganganun sa masu kyau duk in zai magana akwai hikima akwai alkhairi a cikin maganansa Allah ta ce wa qulu nasi husnan ku ga mutane kyakkyawar magana wal kalmatu al kalmatu tayyibatu sadaqa kalma ne dadi sadaka ne yace abun nan kafa min mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan ya shi mutum aibi in ka dan shi ka mutum san san mai kyau amma bai da harshe kuma idan baka tsare harshen ka ba sauran dabi'un ka ma ba za su yi kyau ba إذا المرء لم يخزن عليه لسانه وليس على شيء سواه بخزان إن متن تسري حرشان سبا با أبدا زي إيا تريوا إذا متن زو مقريتي mai مي باتا مي الفاشا مي شري واي أباكي ai daga bakin sannan harshen sa na nuna maka mutumin banza ne zai tuba zama mutumin kirki ba wanda bai kame harshen sa ba ko da ka wajibi ne mutum ya kame harshen sa manzo sun ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw wanda imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru kenan ko in ka san wannan ba alkhairi bane kai shiru in alkhairi ne kuma ka faɗa da ka samu ladama a kansa to da ka ya kiyaye harshen sa sai aka ka misali aka ce kaman an kalami zuri magana ta ƙarya shine shaidan zur ubangiji ta ala yana cewa bo rijista min al washtani bo qawl az-zur ku nisanci kazanta daga gumaka ku nisanci magana ta ƙarya ka duba ka ce ka nisanci hoton gunki ka nisanci ko magana ta karya ko ka je ka bada shaidan da abin da baka ji ba baka ni ba ko ka je kai karya wannan shi ake cewa zur to wannan ba siffa ce ta mumine ba ubangiji ta'ala cikin suratul furqan ya faɗi siffofin bayin Allah ibadur rahman yake wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama sune wanda ba sa shaidan zur shaidan karya in suka zo suka wuce ana hayaniya ma kawai da kansu suke manzala sassama yake ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billahi wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur wa ma zala yukarriruha hatta qulna laysa sakata ba zan ga muku laifin da fi kowanne girma ba suka ce ka mana ya rasulullah sallallahu alaihi to laifin da fi kowanne girma shine yi wa Allah shirka bi masa kuma wato cutar da iyaye rashin kyautatawa iyaye yana kwance yana kishin gida sai tashi ya zauna da maganganu na ƙarya da kuma shaidan karya. shaidan ƙarya bai gushe ba yana maimaitawa mai ruwan sai to wallahi na makace ina ma da ya shiru ina ta wahala yana ta maimaitawa saboda girman shaidan zur kaje kana faɗan abin da baka ji ba baka gani ba kana yin ƙarya sannan walfushi da alfasha alfasha shine munanan maganganu kamar zagi da kin mutuncin mutane da ashar da baa duk ya shiga cikin alfasha haramun ne ubangiji ta lace qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma badan wal ismu wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya haramta alfasha na zahiri da na da na baɗin ba yadda kai ba ko a boye ko a bayyane ko maganganu na alfasha ko kuma ayyuka na alfasha kaman zina wannan ba dabi'an mumini bane manzala sun ce inna jima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haramun da jinanen ku da dukiyan ku da mutuncin ku haramun ne ku zudda su ba yadda ka zudda jinin wani ba ba yadda ka ci dukiyan wani da barna ba yadda kuma ka ci mutuncin wani ba kuma yace a wani hadisi yace laysa mu'mini bitta'ani walal la'ani walal fahishil bazi mu'mini ba mai sukan mutane wani mu'mini ba mai tsinewa mutane wani mu'mini ba mai alfasha bane mu'mini ba mai batsa bane wannan ba dabi'u ne munana ba dabi'un mutanen wato ainihin kirki bane sai ce wal buhtani da kuma ƙarya ita kanta ƙarya da gangan shine al ka kirkire ta gangan ka yi ta ba wai kuskure aka samu ba ka zo faɗa ka faɗi wani abu wanda ba shi kaniya ba ko wani ya gaya maka ka amince da shi ka je ka yada. ta ɗaukar gaskiya ne wannan yana da sassauci amma al shi shine ƙarya da gangan ka kirkire ta to shi ma haramun ne kuma yana daga cikin manya-manyan wato ainihin laifuffuka kuma yana jawo mutum ya zo mutumin banza mai saba wa ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ubangiji manzo Allah sama yace alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba ina umurtan ku da gaskiya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin gaskiya tana sa ka zama mutumin kirki ta kai kai zuwa ga shi shine da mutum da zai gushe ba yana gaskiya yana gaskiya har a rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah yace ka shaidin ku da ƙarya domin ƙarya yana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta mutum da gushe ba yana ƙarya yana ƙarya har a rubuta shi wato makaryaci a wajen ubangiji ta'ala a ƙarshe zai shiga wato cikin wutar jahannama sai ce wal fujuri da kuma fajirci shine sabawa ubangiji subhanahu wataala kishiyan albirru kenan kishiyan yi wa Allah ta'ala da wani ta lana cewa innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim wato mutanen kirki suna cikin ni'ima ta aljanna fajirai mutanen banza su suna cikin wutar jahannama to ka daina fajiri kina ce mutum fajiri fasiki mai sabon Allah dan ta'adda wanda ba mutumin kirki ba saboda aka ka nisanci duk wani aiki na sabon Allah idan kana son ka zama bawan Allah mutumin kirki wanda zai samu rahamar ubangiji subhanahu wataala gobe kiyama kuma wannan rayuwarsa za ta yi kyau duk wanda bai nisanci sabon Allah ba wallahi abun yana bayyana a rayuwarsa a fiskan kama da an ganta kawai an ga mujrimi an ga fajiri Allah bai zai sa maka kurjini da haske irin na imani a fiskan ka ba da an ganka kawai an ga mutumin banza kawai to kaga har a rayuwarka zai maka tasiri zai lalata maka rayuwarka ba za ta yi albarka ba balle kuma idan ka je lahira Allah ta'ala yana nan yana jiran ka saboda ka mu ji tsoron Allah mu zama masu tsoron Allah mu zama masu kiyaye dukkan sabo sabon ubangiji subhanahu ta'ala masu kiyaye dokokin Allah za mu tsaya a nan lokaci yayi sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh